This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da jimai ali muke farin cikin jan ragamar shirin a wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji ci gaba da rahotanni kan cika shekara guda da sace 'yan matan chibok inda muka mai da hankali kamar yadda muka saba za mu ba da dama ga ku masu sauraro ku bayyana ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Shugaban Najeriya mai jiran gado Janaral Muhammadu Buhari mai ritaya ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki dukkan matakan da ya kamata ne ceton fiye da 'yan mata mai tan da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace kimamin shekara guda. jiya litinin janar buhari ya wannan furucin a yayin da aka cika shekara guda da sace 'yan matan ɗaliban makaranta a garin chibok jihar borno janaral buhari ya la'ani yunkurin da gwamnatin najeriya mai barin gado ta yi na ceton 'yan matan yana mai faɗin cewa gwamnatinsa za ta ɗauki matakan da suka sha bamban da matakan da gwamnati mai barin gado ta ɗauka janaral buhari ya kuma lashi takobin baiwa batun ceton 'yan matan fifiko kuma ya ce gwamnatinsa ba za ta yarda rika yi wa mata da 'yan mata tarzoma ba a halin da ake ciki kuma yau talata kungiyar amnesty ta gabatar da wani rahoto tana mai faɗin cewa tun farkon shekara ta 2014 'yan kungiyar boko haram sun sace akalla mata da 'yan mata 2000 jiya litinin kungiyar tallafawa yara ƙanana ta majalisar ɗinkin duniya da ake cewa unicef a takaice kuma ta ce kimamin yara dubu ɗari takwas ne suka rasa matsugunansu a sakamakon tarzomar boko haram Firayim Ministan Iraki Haida Al-Abadi yana kan hanyarsa ta zuwa nan Amurka domin ya shawo kan shugaba Barack Obama ya ƙara baiwa ƙasarsa karin taimakon hare-haren jiragen saman yaƙi da kuma makaman miliyoyin daloli a yaƙin da Iraki take da 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Islamic State. jiya litinin mr abadi ya ce tuna amurka ta kara taimakon da take baiwa iraki to amma ya ce suna bukatar ƙarin taimako a yayin da sojojin irakin ke ƙoƙarin sake kwato yankunan da 'yan tawaye suka mamaye a bara yau talata mr abadi zai gada da shugaba obama a fada white house wannan ita ce ziyararsa ta farko a nan amurka a matsayin prime minister ana sa ran zai bukaci amurka ta jinkirta karɓar kuɗin biyan jigilar makaman da aka yi wa iraki domin ita iraƙin tana ƙarancin kuɗi a saboda faɗuwar farashin mai a kasuwannin duniya da kuma kuɗin da ta ke kashewa wajen ƙoƙarin murƙushe 'yan ƙungiyar isis da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya litinin gwamnatin amurka ta bayyana damuwa akan yiwuwar rasha ta sayarwa iran wani makamin kariya daga sama bayan da shugaban rasha ɗin vladimir putin ya ɗage takunkuman hana sayarwa iran makami mai linzami mai magana da yawon fadar white house george arnest ya ce a baya gwamnatin amurka ta bayyana wa rasha rashin gamsuwarta ga sayarwa iran wannan makami kuma sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya samu damar taɓo wannan batu a zantawar da ya yi da takwaran aikinsa na rasha sajid lavrov a kwanan nan Mr. Ennis ya ce Rasha ta fahimci yadda Amurka take ɗaukan batun kare lafiya da matakan tsaron ƙawayenta a yankin. Tun da farko a jiya Litinin, dandalin yanar gizon fadar shugaban Rasha ta Kremlin ya ba da rahoton cewa shugaba Putin ya sanya hannu akan wata dokar da ke takunkumin baiwa Iran ɗin wani batiri samfurin S-300. A shekara ta 2007 Rasha ta sanya hannu akan kwangilar baiwa Iran batiran to amma rasha ta jingina kwangilan shekaru uku daga bisani bayan da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya zawa iran takunkumi mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka mari haf ta faɗa jiya litinin cewa baiwa iran wannan makami zai keta ƙa'idar takunkumin da kwamitin sulhu ya a iran ɗin kuma amurka tana ganin ba wannan ne lokacin da ya kamata a ɗauki wannan mataki ba idan aka yi la'akari da rashin kwanciyar hankali a yankin. daga ƙarshe jiya litinin aka fara yin zaɓe a ƙasar sudan inda aka tabbata waɗanda suka cancanci yin zaɓe za su wa shugaba umar albashir na sudan wani sabon wa'adin mulki da kuma baiwa jam'iyyarsa ta national congress nasara a saboda ƙauracewar zaɓen da manyan jam'iyyun masu hamayya suka yi tun 1989 shugaba albashir yake kan mulki ya sake lashe zaɓe a shekara ta 2010 zaɓen da masu hamayya suka yi zargin cewa an tafka maguɗi. Shi dai shugaba Albashir yanzu haka kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC a takaice tana neman sa bisa zargin aikata laifukan yaƙi. Ƙungiyar ƙasashen Turai da Amurka da Birtaniya da kuma ƙasar Norway duk sun la'anci wannan zaɓe suna masu faɗin cewa rashin cika alkawalin yin taron ƙasa ya bar Sudan ba ta da wani sahihin tsarin harkokin siyasa. To madalla labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu da wannan rahoto da wakilin murya Amurka Smitha nodwal ta rubuta da Ladan Ibrahim a yawa ya fasarta kuma zai karanto. 'Yan kungiyar nan masu a dawo da 'yan matan Chibok sama da su ɗari ne suka taru a fadan gwamnatin Najeriya wato Abuja domin gudanar da addu'an cika shekara guda yau cur da sace 'yan matan nan na Chibok. Su dai waɗannan yaran su 273 ne 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace a rana irin ta yau wato 14 ga watan Afrilu a shekarar ta gabata a makarantar gwamnati da ke garin Chibok da ke cikin jihar Borno. Waɗannan yaran dai har yanzu ba a same su ba kuma ba wani kwakwaran labari game da su. Sai dai ƙungiyar ta ce tana mai cike da ƙwarin gwiwa akan ƙarfin addu'a. Ga dai abin da ɗaya daga cikin 'yan wannan ƙungiyar mai suna Usman Shehu ke cewa. We have uh, the physical aspect, we also need to bring in the supernatural aspect. And so, for both Muslims and Christians, this is an opportunity for us to, to reconnect with God, to ask for God to give us the empowerment. Mun yi iya bakin ƙoƙarinmu a zahiri, don haka yanzu kuma lokaci ne da za mu ƙara ƙarfafa addu'a tsakanin mu musulmai da Kirista. Domin wannan wata dama ce mu sake sadaukar da kanmu ga mai duka domin ya kawo muna ɗauki. ta yi muna ikonsa game da ganin yaran nan sun dawo kuma cikin gaggawa sai dai rundunar sojan najeriya ta ce ita da sojojin kasashen nan guda hudu na haɗin gwiwa sun karɓe yawancin garuruwan da ke hannun kungiyar ta 'yan boko haram tun a shekarar tara ne dai kungiyar boko haram take wa jama'ar arewa maso gabashin najeriya wanda kuma kwanan nan har ta kai ga shiga cikin wasu kasashe da ke makwabtaka da najeriya din irin su kamaru chadi da nijar ladan ibrahim a yau da fassarar rahoton smitha nordwell wakilin nasiru adamu elikaya kuma ya je inda masu fafatuka ceto 'yan matan cibok suke gangami daga inda ya ɗauko mana wannan rahoton When shall we stop? When shall we stop? Yan dawo da matan Chibok ke caji don gagarumin nuna juyayin cika shekara ɗaya da sace matan kuma ba a kai ga nasarar samo su ba. jagorar tafiyar obi ezekusele ba ta iya mallaka zuciyarta ba inda ta zubar da hawayen juyayi da lasar takwabin ba za su daina fitowa ba sai matan sun dawo dr iman shehu shine jami'in labarun gwagwarmayar mun ga cewa ba su san inda 'yan matan nan suke ba suna ta ƙarairayi kuma in sun yi ƙarya guda sai su ga cewa washe gari maganan ya canja dole sai su yi wani ƙaryan kuma don haka duk ƙarairayi ake ta yi kuma shi yasa mu mun nace sai dai an nemo 'yan matan nan. zabiyar gangamin aishatu yusufu na ganin dan 'ya'yan talakawa aka sace shi yasa har yanzu ba a gano su ba. ai mun ga da aka ɗauke kawun shi shugaban ƙasa goodluck ebele jonathan ai an dawo da su me yasa bai zauna yana cewa karya ne ba mun ga lokacin da aka ɗauke babar ungozi okonja inwela nan da nan aka fito da ita ita zani ba an dauke kanwata ba kwanakin ba aka fito da su to su da yake su ƴaƴan su masu kuɗi ne dan wa'annan ana ganin su ƴan matan cibok ƴaƴan talaka ne ba su da bakin da za su yi magana ai ko mutu ko talaka da talaka da mai da mai kuɗi ai duk mu ƴan Najeriya ne kuma ba wani dan Najeriya da yafi wani dan Najeriya dole ƙasar ta tashi tsaye ga kowa ba kya ganin waɗancan da suka sace mutane na kudu kamar wanda kika yi misali ba irin waɗannan masu sata bane waɗannan fa yan boko haram ne suna da bambanci da waɗancan yan boko haram din in aka yi maganin boko haram din ai ba za a samu boko haram din ba ai wasa aka yi da su tun da abu ya fito wasa wasa ba a yi maganin shi ba ai sa aka kai inda aka kai yanzu da aka ɗebe su sai da aka yi wajen kwana hudu akwai lokacin da motar su ta lallace suka zauna a wajen nan ana ta gyaran mota har girki suka rika yi cikin iyayen chibok akwai wanda suka tashi suka je sambisa wani ya ce yana tsaye fa yana kallon 'ya'ya yana kallon su har mai garin kusa da ke gurin yake musu ku tsaya nan ga su ai su ne can da suka za su dace dan Allah ku bari ka ku sa su zo su hallaka su sojoji ba su je ba yan kungiyar kwato matan sun toshe bakunansu da kyalle inda suka yi zanga-zangar kai kawo zuwa babban kyauren majalisar dokokin tarayya ba tare da cewa kowa uffan ba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Malam Nasir kafin mu ci gaba ga wannan. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku yi garkuwa da 'yan matan. ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. a taimaka aje a sulhunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu saboda 'yan baya tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Najeriya kasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba. Ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba. su tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata abin da lumana bai ba mu ba kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba najeriya ƙasar mu ce mu reno saboda 'yan baya tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Kowa a bashi aiki, kuma kowa ya kama aiki, sannan kula da haƙƙi. To, Madalla Lamista, gani raji kuma a nashi ɓangaren ya bayyana takaicin ganin gazawar jami'an tsaron Najeriya. fara na ce batun Boko Haram da Nigerian Security Agencies suna bani mamaki. da nigerian security agency da na sani suna yaki sun yi iri-iri abubuwa daidai iri-iri sun ka yi a yi taimako so me ya faru nigerian army ba su iya su yi fada da boko haram a a kawo mutane daga chad da niger Uh, to defend Nigerian ter- uh, ter- territorial integrity. Ana neman Boko Haram, mutanen Boko Haram. It does not make sense. Kesa mutani mutane ba su yarda da gwamnati kamar da suke uh, taklin batun su Haram din. Najeriya su je Liberia, Sierra Leone ku je ko ina a taimako ya ce wai within Nigerian territory ba san how to tackle Boko Haram ba? Wannan forest din da aka ce suke Nigerian Army should know the terrain throughout Nigeria. As part of the training din, they should know. more than anybody else. Eh, za kamata su sani fiye da kowa ba. Eh, so, in ba su sani ba, then there is a defect cikin batun training din nasu. Me yasa gwamnati eh, sun ka zauna 2, 3, 4 years kafin su yi accepting kamar akwai mutane, eh, Boko Haram, sai a ce mutane daga Chad, Niger, Cameroon, za su zo su yi taimako in Nigeria land Mr. Ganiyu Raji. Na kuma tambayi barista Aminu Gamawa yadda yake ganin barin jejin Sambisa ya zama wuri na ƙarshe da rundunar haɗin gwiwan ta shiga duk da yake ana kyautata zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin suna tsare da 'yan matan a wannan wuri sai ya bayyana cewa. To, na farko dai eh, idan ba mu manta ba a baya mutum sama da ɗari biyu aka sace amma eh, idan ba mu manta ba kinga sai da ya ɗauki lokaci kafin gwamnati ta fito ta yadda cewa an ma sace yaran na farko an yi wa abin rikon sakainar kashi an nuna halin ko kula an kuma sa siyasa a ciki to wannan dai abu ne da ya riga ya wuce bayan faruwan wannan abu kuma abin da yake eh, shine gwamnati ta shiga wani halin tsaka mai wahala shin za a yi amfani da ƙarfi ne a shin za a yi amfani da dabara ne a shin za a yi sulhu ne saboda ba wai maganan aji a kwato su kawai ba a fatan mu shine a kwato su tunda suna nan a raye a kwato su cikin lumana cikin zaman lafiya bayanai na baya bayan nan da suke fitowa shi yana nuna cewa waɗanda suke eh, garin goza kafin ah, a kwace garin daga hannun boko haram sun nuna cewa tabbas sun ga 'yan mata a gurin wanda ana kyautata zaton su ne to ni ya irin nawa tunanin shine da a baya an ɗora laifin akan gwamnati akan jami'an tsaro kan cewa sun sa siyasa a ciki yanzu an yi zaɓe kuma an kafa sabuwar gwamnati fatanmu ne ita wannan gwamnati da za ta shigo a ƙarƙashin shugabancin jinar muhammadu buhari ta zamanto cewa al'amarin da ya shafi wa'annan 'yan mata na chibok yana da muhimmanci sosai sosai kuma ana hawa a yi bincike a gano yadda suke kuma a gano dabarun da za a yi amfani da su wajen tabbatar da cewa sun samu kansu cikin lumana ba tare da allahanta su ko kuma an musu rauni ba akwai kasashe da dama da a baya sun yi kokarin su tallafa najeriya wajen ganin cewa an dawo da 'yan matan nan eh, gurin iyayensu amma sun yi koken cewa ba su samu irin haɗin kan da ya kamata a ce sun samu da bangaren gwamnati ba to yanzu an samu canjin gwamnati akwai eh, ya rage wa ita wannan sabuwar gwamnati da ta eh, nuna cewa ita daban take da gwamnatin baya wajen ganin cewa ta nemi bayanai da ya dace kuma ta haɗin kai da ƙasashe na chadi kamar da niger wajen samo bayanai da dabaru da za a kwato wayannan 'yan mata ba masu kaɗai ba akwai 'yan mata da dama akwai mutane da dama wanda cikin ƙarfi an sace su an sa su a halin da ba shi kenan ba wanda fatanmu shine gaba ɗaya wannan tashin hankali da ake yi za a samu maslaha kuma za a kawo ƙarshensa an kashe jama'a da dama an kashe mana 'yan uwa an rusa garuruwa an kawo ci bayan ilimi wanda ina ganin cewa wannan abin 'yan matan Chibok din a kansu ake yi kuma amma ana yi a kan harkar rajin tsaro ne gaba ɗaya da ta'addabi wannan yanki na arewa musu gabar ni na tunanin kenan. Yawa to bari su gamawa nan Amurka kake ka san yadda ake jajircewa domin ganin cewa hukuma ta ɗauki hakin da ya rataya a wuyanta. Waɗannan 'yan mata a hukumance da iyayen nasu suna da hakin misali suna iya garzayawa kotu domin ganin cewa gwamnati ma ta biya su diya wannan sakaci da aka musu yadda za ta faru? Kwarai kuwa idan har ka tura ɗanka makaranta wanda a tunanin kowa shine makarantar nan ba wai ilimi kawai za ta bashi ba a za ta tabbatar da cewa yana cikin halin eh, lafiya kuma an bashi tsoro sai kuma ya kasance ita wannan makaranta da kuma ita gwamnati sun gaza wajen kiyayewa ka kai ɗanka dan a koya masa ilimi ne ba wai dan a sace shi a sashi a cikin wani halin da ba shi kenan ba a tabbas ba ma amurka ba a ko ina duk ƙasa da take ta san eh, ciwon kanta to eh, tana da nauyi tana da kuma hakkin kare dukkan 'yan ƙasa musamman ma yara musamman ma mata saboda haka mm, tabbas uh, a baya da za su iya zuwa kotu su nemi cewa ai akwai uh, uh, hasara da aka musu banda ma hasara ta lokacinsu akwai hasara na irin halin zulumi da aka sasa a ciki wanda a dalilin sace yayan sandan da yawa daga cikin su kamar da faɗa miki wasu cututtuka ya kama su wasu sun shiga halin da ba shi kenan ba wasu sana'o'insu da suke yi sun watsar abin da suke yi kullum shine kokarin eh, yaya za mu gano yadda waɗannan yaran suke ba karamin hasara ya haifar ba ba su kaɗai ba har mu da muke nan da wanda suke nesa kullum in ka tuna da irin abin da ya faru a abin ta kai ne ba ma sai an je kotu ba shawarar da muke bawa ita sabuwar gwamnati shine idan har aka kafa sabuwar gwamnati suka zo to ya kamata a yi bincike a duba a gani wani irin hasara al'amuran boko haram ya haifar suwa aka kashe suwa aka sace kuma wani irin eh, asara wannan abin ya haifar da kuma wani irin taimako za a iya su za a iya kafa asusu na musamman wanda a baya wannan gwamnati ta yi kokarin kafawa amma gaba daya abin ya tance ya kamata a ce idan har aka kafa sabuwar gwamnati to a kafa kwamiti na musamman na dindindin da zai je ya tallafa ya yi bincike akan irin hasarori da aka samu banda ma chibok akwai mutane a bunyari da aka yanga aka kashe akwai yan makaranta a fataskul da aka kashe akwai da dama in kuna an magana da mutane za ka ji cewa da yawa sun yi hasarar yan uwansu da dukiyoyinsu to fatan mu shine idan har an kafa sabuwar gwamnati ya kamata ta na farko dai a yi bincike a san me ainihin ainihin abin da ya faru a kuma yi wa iyayen yaran nan bayani a kuma yi wa 'yan eh, Najeriya bayani wannan abu ba abu ne da za a yi siyasa da shi ba ah, in ban manta ba bayan abin nan ya faru ya ɗauki wata da watanni kafin gwamnati ta kai ziyara garin da abin ya faru kafin ta haɗu da iyayen yaran ina ganin wannan dama ce da ta samu a ita sabuwar gwamnati ta nuna cewa da gaske take yi ta damu da 'yan Najeriya da gaske take yi ta damu da wannan yan mata da aka sace saboda wayannan ba wai 'ya'yan cibo bane ƴaƴan 'ya'yan duk wani ɗan najeriya ne kuma duk wani wanda yake da fatan ganin cewa a inganta halin da mata suke ci an inganta halin ilimi to ya kamata ya ɗauki wannan abin da mahimmanci fatar mu shine idan ita gwamnati ta zo za ta dubi wannan abin ba sai ta jira har sai an je kotu ba a'a ita da kanta cikin raɗin kanta ya kamata ta zauna ta yi bincike ta duba wayannan abubuwa a gina makarantun da aka lalata makarantun da aka lalata a samar da tsaro a makarantun da eh, suke ƙauyuka da kuma eh, garuruwa da za a iya samun eh, barazana daga ƙungiyar boko haram ko kuma barazana ta tsaro ya kamata a ce an inganta wannan al'amura na tsaro da kuma na ilimi a dukkan garuruwan da abin ya shafa. Tears. God help us. Uh, say a prayer. Wherever you are, say a prayer for our nation. Nigeria. God. So we're still crying boo hoo, yo, we will, cuz our nation's falling apart, our leaders failed us. Playing politics with human lives, they all failed us. But I got hope for my people that we can cope with this evil. We will rise to the highest. Who can stop what deny Terrorists may strike, this bad weather may. Last a while, but I know we'll see better days. Tears. Rest in peace on all the people that passed away. Innocent people dying all over Nigeria and Africa. God help us. Peace. da lahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe uku da minti 25 na asuba sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Shekara guda da sace 'yan matan Chibok. Muna nan dai muna tafiya amma mu fa ba kamar rai a jikinmu bane. Yayanmu suna cikin jeji kamar dabbobi. Ya fada ya fada cewa su ya san inda suke sau nawa ya yi alkawarin ina suke. Ba mu san abin da ke faru da su ba. Ka tuna fa an kwashe su da dare da zani guda a jikinsu. Ba mu san kuna tafi ko suna tafiya tsirara suna kwanciya a ina. Su ɗauki matakin da ya kamata. Su neman mana yaran mu su kawo mana su. Ko kwaya ɗaya ce ta rage. ba a fito da ita ba ba za mu daina taron nan ba mun kama yi kenan saboda mu iyaye ne. Baki yaran har yanzu an bar mu cikin dubu ba ba abin da aka yi yanzu abin da iyaye suke filani a kai demonstration ne. Mu yunkuri shine mu ga cewa duk sojan da yake converted a Najeriya an kai shi jejin nan. An ana da karancin kuɗi bisa kan ayyukan jami'un tsaro kyau ya yi a gaya mana mu kuma mu san yadda za mu yi don mu ba da approval din ƙarin kuɗi ma jami'an tsaro. 'Yan matan Chibok duniya ba za ta manta ba. haka yake sai kuma ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho waɗanda suka ta'allaka kan cika shekara guda da sace 'yan matan Chibok. ɗaya da sace 'yan matan ba wanda har ya kawo yau ba a san makomar su to wannan sakaci da nuna halin ko in kuna nunan gwamnati shi yasa har wannan 'yan mata suka kawo wani lokaci ba a san su ba da haka muna taya iyayen waɗannan yara addu'ar ya allah ubangiji ya bayyana su cikin ƙoshin lafiya ba tare da annaksa su ba da fatan Allah ubangiji Allah ya kawo mana karshen yin garkuwa da mutane Allah ka tsare mu Allah ka ba mu zaman lafiya mai dorewa a Najeriya da kuma sauran ƙasashen duniya baki daya mai magana sada sai daga nan daura ina nuna alhinin mu da bakin ciki game da tukunan 'yan matan da aka sace a baki arewa maso gabas da ma waɗanda aka ce 'yan boko haram sun yanka sun kakkashe da waɗanda suka sai da sauransu duk muna nuna bakin cikin mu kuma muna fatan cewa a insha Allah gaskiya ta fi sanya halinta game da gaskiya al'amuran da suke faruwa na sace sace 'yan mata da ake yi arewa so gabas Allah kama mu karshen wannan bala'i kuma baiwa shugaban kasa jira muhammadu buhari sa'a ya binciko duk mu da kashe da ga shirya game da wannan bala'i a gode na magana kuma da bushe karba shafa unguwa katsina. mai magana shi baban rediyo matankari a jihar Kebbi Najeriya. Mai Amerika ina son sanya wannan ra'ayi nawa na dangane da waɗannan 'yan mata ke da suka kwana shekara guda ma'ana kwanta shi kwana ɗari uku da sittin. Kuma kana kira ga shugaba mai jiran gado don Allah ya taimaka ran da duk zanarsa da shi ya sanya wannan abin daga cikin rakwacin abin da zai fara gabatarwa domin a cikin turarukan waɗannan 'yan mata na gode mai magana da gurbaban rediyo matan kiri a jihar kebbi najeriya to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaru shugaban najeriya mai jiran gado general muhammadu buhari mai ritaya ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki dukkan matakan da ya kamata na ceton fiye da 'yan mata mai tan da 'yan ƙungiyar boko haram suka sace jiya litinin janar buhari ya wannan furucin a yayin da aka cika shekara guda da sace 'yan mata ɗaliban makaranta a garin Chibok jihar Borno. Prime Minister Iraq haida al-Abadi yana kan hanyarsa ta zuwa nan Amurka domin ya shawo kan shugaba Barack Obama ya ƙara baiwa ƙasarsa ƙarin taimakon hare-haren jiragen saman yaƙi da kuma makaman miliyoyin daloli a yaƙin da iraq ɗin take da 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar islamic state jiya litinin kuma amurka ta bayyana damuwa akan yiwuwar rasha ta sayarwa iran wani makamin kariya daga sama bayan da shugaban rasha ɗin vladimir putin ya ɗage takunkumin hana sayarwa iran makamai mai linzami. mai magana da yawan fadar white house ya ce a baya gwamnatin amurka din ta bayyana wa rashin rashin gamsuwarta ga sayarwa iran din wannan makamin to madalla da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can zuwa da la'asar ku sake jima da waɗansu sababbin shirye-shirye a madadin kowa da kowa alheri ke muku bata alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.